Luka Sura ta uku A shekara ta goma sha biyar ta mulkin Kaisal, Tibarius, Bintus Bilatus yana mulkin Yahudiya, Hiridus yana sarautar Galili, ɗan uwansa Filibus yana sarautar Ituriya, da Tarakunitis, Lisaniyas kuma yana sarautar Abiliya, a zamanin da Hanana da Kayafa suke manyan firistoci. Maganar Allah ta zaiƙe wa haya ɗan Zakariya a jeji. sai ya zaga duk ladin bakin kogin urdun yana wa'azi cewa mutane su tuba a yi musu wattisuma domin a gafarta musu zunubansu yadda yake a rubuce a littafin annabi ishaya cewa muryar mai kira a jeji tana cewa ku shirya wa ubangiji ta farki ku miƙe hanyoyinsa za a cike kowane kwari kowane dutse da kowane tsauni za a baje su za a miƙe karkatattun wurare za a bi da hanyoyin da ba su biyu ba dukkan 'yan adam kuma za su ga ceton Allah. Saboda haka, Yahaya ya ce wa taron jama'ar da suke zuwa domin ya yi musu battisma. Ku macizai, wa ya gargade ku ku guje wa fushin nan mai zuwa, ku yi aikin da ya nuna tubarku, kada ma ku ko fara ce a ranku Ibrahim ne ubanku. ina dai gaya muku Allah da iko ya halitta wa Ibrahim ‘ya'ya daga duwatsun nan, ko yanzu ma an ɗora bakin gatari a gindin itatuwa, saboda haka duk itacen da bai yi ‘ya'ya masu kyau ba sai a sare shi a jefa a wuta. Sai taron suka tambaye shi suka ce, Me za mu yi kenan? Ya amsa musu ya ce, Duk mai taguwa biyu ya raba da marar ita. mai abinci ma haka masu karban haraji ma suka zo a yi musu battisma suka ce masa malam me za mu yi ya ce masu kada ku karɓi fiye da abin da aka umurce ku waɗansu soja ma suka tambaye shi to Mufa, me za mu yi sai ya ce masu kada ku yi wa kowa kwace ko kazafi ku dai dangana da albashinku da yake mutane duk sun zaƙu kowa yana wasu wasi a ransa a game da Yahaya ko wataƙila shine almasihu sai Yahaya ya amsa wa dukkansu ya ce ni kam da ruwa nake muku baptisma amma wani yana zuwa wanda ya fi ni girma wanda ko maɗaurin takalmansa ma ban isa in kwance ba shi ne zai yi muku Baptisma da ruhu mai tarki da kuma wuta. kwariyar shekarsa tana hannunsa zai kwashare masussukansa sarai-sarai ya taro alkama ya sa a rumbunsa amma buntun sai ya kone shi a wuta marar mutuwa ta haka da waɗansu gargadi masu yawa ya hayaye wa jama'a bishara amma sarki hiridus wanda haya ya tsawatawa a kan maganar hiridiya matar ɗan uwansa da kuma dukkan mugayen ayyuka da ya yi sai ya ƙara da kulle ya haya a kurkuku to da aka yi wa dukkan mutane baptisma yesu ma aka yi masa baptisma yana addu'a kenan sai sama ta dare ruhu mai tsarki ya sauko masa da wata siffa kamar kurciya sai aka ji wata murya daga sama ta ce kai ne ɗana ƙaunatacce na ina farin ciki da kai ƙwarai yesu kuwa sa'ad da ya fara koyarwa yana da shekara wajen talatin an ɗauke shi akan shi ɗan Yusufu ne, wadda ke ɗan Heli, Heli ɗan Mattat, Mattat ɗan Lawi, Lawi ɗan Malki, Malki ɗan Yanna, Yanna ɗan Yusufu, Yusufu ɗan Matatiya, Matatiya ɗan Amos, Amos ɗan Nahum, Nahum ɗan Azaliya, Azaliya ɗan Najaya, Najaya ɗan Ma'ata, Ma'ata ɗan matatiya matatiya ɗan shimeya shimeya ɗan yusufu yusufu ɗan yahuza yahuza ɗan yuwana yuwana ɗan rifaya rifaya ɗan zarubabel zarubabel ɗan shiyaltiyal shiyaltiyal ɗan niri niri ɗan malki malki ɗan addi addi ɗan kosama kosama ɗan almadama almadama ɗan er er ɗan yosi yosi ɗan ilezara ileza ɗan yorima yorima ɗan mattad mattad ɗan lawi lawi ɗan saminu saminu ɗan yahuza yahuza ɗan yusufu yusufu ɗan yunana yunana ɗan ilayakim ilayakim ɗan malaya malaya ɗan mainana mainana ɗan matata matata ɗan natan Natan ɗan Dauda, Dauda ɗan Yesi, Yesi ɗan Obida, Obida ɗan Bu'aza, Bu'aza ɗan Salmon, Salmon ɗan Nashon, Nashon ɗan Aminadab, Aminadab ɗan Aram, Aram ɗan Hesuruna, Hesuruna ɗan Firesa, Firesa ɗan Yahuza, Yahuza ɗan Yakubu, Yakubu ɗan Ishiyaku, Ishiyaku ɗan Ibrahim, Ibrahim ɗan Tera. Tera ɗan Nahor, Nahor ɗan Sirok, Sirok ɗan Reyu, Reyu ɗan Felek, Felek ɗan Eber, Eber ɗan Shela, Shela ɗan Kenan, Kenan ɗan Arfakshad, Arfakshad ɗan Shem, Shem ɗan Nuhu, Nuhu ɗan Lamek, Lamek ɗan Matusela, Matusela ɗan Anuhu, Anuhu ɗan Yared, Yared ɗan Mahalel, Mahalel ɗan Kenan. kenan ɗan enosh enosh ɗan shitu shitu ɗan adamu adamu kuma na allah